Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ɗaya daga cikin matsalolin da suka addabi yankin arewacin Najeriya shine karancin mutanen da suka rungumi karatun boko. abin da ya sa har wasu lokuta ake yi wa yankin gori ganin irin ɗimbin matasan da ke yawo ba tare da ilimin ba wannan ya sa wasu gwamnatoci da ɗaiɗaikun mutane suka ƙaddamar da shiri na musamman wanda ya baiwa ƙarin matasa samun ilimi a matakan firamare da kuma sakandare yayin da yawan ɗaliban da ake yayewa kowace shekara suka yi wa jami'o'in ƙasar mallakar gwamnati yawa inda kowace shekara akalla matasa kusan miliyan biyu ke zana jarabawar neman zuwa jami'oyi amma waɗanda ke samun gurabe ba su wuce kashi ɗaya bisa uku ba ganin wannan matsala ya sa gwamnatocin jihohin da ke yankin suka yanke hukuncin kafa jami'o'i na kansu domin cike wannan gibi kuma abin da ya sa aka kafa jami'ar jihar bauchi kenan mai cibiya a itas gadau a shekarar 2011 bayan shekaru takwas tana aiki yanzu haka jami'ar na ci gaba da haɓaka har ta kai ga ƙulla yarjejeniyoyin ci gaba da wasu jami'o'in ƙasashen duniya domin ganin suna musayar malamai a makon da ya gabata shugaban jami'ar farfesa awal uba ya jagoranci wata tawaga zuwa amurka inda ya ƙulla wasu sabbin yarjejeniyoyi da jami'ar iowa da jami'ar bingham young university da ke probo a utah inda ɗaya daga cikinsu ta ce za ta gina wa jami'ar jihar Bauchi wani sashe a ɓangaren shari'a da addini da kuma ɗakin karatu. Mun tattauna da shugaban jami'ar Farfesa Uba kuma ga ƙarin haske da ya yi a kai. Na farko dai mun zo Amerika saboda gayyata da jami'o'i guda biyu suka yi mana domin niyya da suke da shi na taimaka mana. Uh, akwai shi shugaban tsangayar koyar da fannin shari'a dr ahmed salisu garba sukola ne a nan ya zo nan kuma ya yi karatu a wurin to sun zaba da su jami'o'in kuwa su ne jami'ar iowa da take iowa city da kuma Birgam young university da take provo wanda take uta waɗannan jami'o'i su ne suka nuna sha'awa suka gayyace mu domin mu zo mu tattauna sun nuna za su taimaka mana ta hanyoyi da dama dangane da bangaren da jami'oyin za su yi haɗin kai shugaban jami'ar ya bayyana cewar bangarorin da za mu yi haɗin kai da su sun haɗa da fannin exchange kamar training na staff wato yanzu yana da wahala kuɗin ya yi yawa a turo mutum ya zo ko kasashe kamar amerika ko ingila ya yi karatu amma idan kuna da haɗin gwiwa suka rage muku kuɗin sabida su malaman jami'o'i ana so a samu daga bangare daban-daban na duniya to muna so mu rika turo malamanmu su zo ana koya musu manyan digiri a nan kuma sun nuna za su sauƙaƙa mana yawan kuɗin da ake biya ah, na biyu ah, sun nuna za su taimaka mana ta wajen bunƙasa ɗakunan karatunmu ɗakin karatunmu wato library ah, kamar ita provo university of uh, birgham young university da take provo ta nuna sha'awar ta mana alkawari za ta taimaka mana wajen bunƙasa library ɗinmu haka ita ma university of iowa ɗin za su taimaka mana da littattafai da kuma kayan karatu na zamani mun kuma tambayi farfesa uba ko yarjejeniyar ta kunshi musayar ma'aikata kuma ga abin da ya shaida mana da kuma fanni na wanda ake kira staff exchange staff exchange shine malamai daga nan wani lokaci za su je su ɗanyi wata ɗaya wata biyu su koyar ma ɗalibanmu sannan lokaci-lokaci za su dinga aika gayyata na wasu malamanmu da kuma ɗalibanmu su ma idan akwai hali za su zo nan domin su rika samun abin da ake kira exposure. farfesa awal uba ya yi ƙarin haske kan gajiyar da jami'ar jihar bauchi za ta ci daga wannan hulɗa. kamar yadda na faɗa a baya wannan tambayar wace irin riba jami'ar jihar bauchi za ta samu shine wa'inna na farko ita jami'a tana buƙatar ɗakin karatu ingantacce a kaga jami'o'in nan sun yi alkawari za su taimaka mana wajen inganta ɗakunan ɗakin karatunmu na tsangayar fannin shari'a na faculty of law Ah, za kuma su taimaka mana da, da, da, da, da training kuma malamanmu za kuma akwai mutual benefit na staff exchange uh, da kuma students uh, suna buƙatar uh, su rika ɗan samu gurin da za su rika tura ɗalibansu saboda su rika samun yadda yanayin lo yake a wurarenmu da kuma eh, abin nan su sami experience sannan mu ma za su rika tura invitation ma malaman mu su rika zuwa su zo nan mutum ya samu wata ɗaya ya samu wata biyu sannan akwai malamai da suke da wani lokaci a ƙashin kansu ne za su ce suna so su je guri kaza za su yi wata ɗaya wata biyu wata uku su koyar da waɗansu muhimman courses uh, wannan kuma ba sai mun biya wani kuɗi da yawa ba tsanani abin da ake basu akan basu accommodation uh, da ɗan sauran abun da bai taka kara ya karya ba so waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin ah, riba da jami'ar jihar bauchi za ta samu daga wannan Uh, yarjejeniya. Shugaban jami'ar ya ce wani abin alfahari a wannan yarjejeniya da suka kulla ita ce katafaren cibiyar nazarin shari'a da addini da za a gina musu wanda yanzu haka guda ɗaya tilo ake da shi a faɗin najeriya a riba da ita jami'ar jihar bauchi za ta samu saboda wannan haɗin gwiwa da za mu yi akwai center da ake kira center for law and religion wanda ina jin guda ɗaya ce kawai a najeriya a kudancin najeriya Ah, to ita jami'ar provo da jami'ar brigham young university da take provo ah, da kuma ita jami'ar iowa ah, sun mana alkawari za su taimaka mana na kirkiran wannan center din wato establishing center for law and religion faculty of law dinmu da yake misau idan wannan abu ya samu Ah, to wannan senta din za ta kasance ta farko a arewacin najeriya kuma za ta zama senta wanda abin da muke kira scholars uh, masu neman ilimi uh, da bincike akan harkokin shari'a da kuma addini za su rika zuwa daga ko'ina a duniya domin su zauna su yi ayyukansu ganin irin wannan ci gaba da jami'ar jihar bauchi ta samu cikin kankanin lokaci ya sa muka nemi bayani daga shugaban jami'ar farfesa awal uba kuma ga tsokacin da ya yi na farko dai ina so in gaya maka jami'ar jihar bauchi allah ya albarkace ta da ma'aikata musamman malamai masu hazaƙa wanda da yawansu mun samu allah ya taimake mu gwamnatin jihar bauchi da kuma hukumar ted fund da kuma ita jami'ar kanta ta tuttura su waje sun yi karatu saboda haka sun dawo da ƙarfinsu suna aiki sun jajirce bisa aiki sannan kuma ita kanta jami'ar ta tsaya ganin cewa dukkan sashen karatun ta kusa-kusan da ake yi ana tantance su nuc ta tantance su kusan courses mu duka muna da full accreditation to wannan ya sa ɗalibai suna da sha'awar zuwa jami'ar sannan kuma mun samu mun ƙara yawan kwata mun gyara harkokin sadawarmu da public saboda haka jami'ar ta samu sanuwa to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu ɗora. da za ku ji ta bakin shugaban tsangayar koyar da shari'a dr ahmed salisu garba wanda ya taka rawa sosai wajen wannan nasara da aka samu gana da ƙarshen tattaunawar da muka yi da farfesa awal uba shugaban jami'ar jihar bauchi a madadin farfesa awal uba da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya